idan da gaske ne an rufe mana masallatai don kamun mutu ne to ya ake kace mu aka yi shiru idan da gaske ne an rufe mana kasuwanci kasuwanni an karya mana tattalin arziki don mu mutu ne to don me ake kace mu ba komai ba ina karantawa a wata jarida sai aka ce mun wai wani gwamna daga cikin gwamnonin da sa 'yan ta'adda suke yawo da makamai wai ya haramta almajiranci almajiranci ce matsalarka ana kashe mutane a jiharka shine wai kai akan almajirai zaka huce ka duba corona din nan duk an ƙara maganar akan almajirai saboda ba shi da gata an ɗauka masu suka kawo ciwon kasar nan almajiri ya kawo corona a najeriya Dan me za a matsa masa Dan bai da gata Dan me za a matsa masa Dan shi dan arewa ne Dan me za a matsa masa domin shi haushe ne don ba za a matsa masa domin an rena mu wallahi azim ba za mu yi shiru ba wallahi ba za mu yi shiru ba idan ka rufe masallaci muna da hanyoyin yin magana za mu shiga intanet mu faɗawa wa duniya ba za mu iya yin shiru a yanayin da muke ciki ana kashe mu kamar kiyaye ba wanda zai yi magana a nan wajen na taɓa faɗa na ce wallahi kajin gonar su baka isa ka musu irin wannan kisan ba ba gonar ɗan najeriya da za ka je ka kashe kaji ɗari biyu haka kawai in ba kawo maka zabaniyawan najeriya sun yi maganin ka ba amma ana ta kashe mu ba wanda zai yi magana maganin ku ne ma kuma ai ku ne da matsala ranar zaɓe duk ku hauka ce wallahi jihadi ne wallahi kiristoci za su kwace najeriya to shi kenan ba su kwace najeriya ba an barta a hannun wanda zai zauna ana kashe ku iya abin da za a yi an kashe mu wai sai a ce shugaban ƙasa ya yi allah wadai wani irin allah wadai an zaɓe shi don ya yi allah wadai ne an zaɓe shi don ya ɗau mataki ne idan ba zai iya daukan mataki ba kabo